أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المأسومين alladhina azhaba Allahu anhum ar-rijsa wa tahharahum tathira wa ba'd Imam Muslim assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatuh Dukkanin godiya tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sake bamu wannan dama na sake kasancewa tare da ku a cikin waɗannan darussa masu tarin albarka darussa wanda suka shahi kyawun ɗabi'u a mahanga na addinin musulunci da fatan Allah subhanahu wata'ala zai amfane mu cikin abin da za mu ambata insha Allah maudu'in da za mu yi bayani a kansa cikin wannan darasi shine afuwa da kuma hakikaninsa inda za mu ga menene malaman akhlaq suka fassara afuwa da shi wata me kenan ma'anan afuwa a mahanga na malaman akhlaq sannan da za mu ga ayoyin alkur'ani masu girma da ma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam dangane da abin da ya shahe hakikanin afuwa da kuma muhimmancin shi da kuma irin natijojin da yake tattare da shi dangane da tasirin da zai samar da shi a cikin addinin shi wanda ya sifantu da shi kuma ya iltizami da shi da fatan Allah subhanahu wa ta'ala zai mana jagora a cikin wannan bayani insha Allah na farko dai malaman akhlaq suna ta'arifin afwa da cewa al'afu wa huwa diddul intiqam wa huwa isqatu ma yastahiqquhu al-ghayr min qisasin aw gharama wa aidan huwa mahwu shay wa izalatuhu wa yuqal afa an zamb ai lam yu'aqib alai wannan kina a takaice dangane da abin da ya shahi ma'anan afwa a mahanga na malaman akhlaq sukan cewa afwa yana nuhi kenan abin da yake kishiyantan intikami mun ce mafi yawan ɗabi'u wanda addinin musulunci ya bayani a kansu sawa'an ya kasance ɗabi'u ne na kwarai ko kuma miyagun ɗabi'u za ka samu cewa suna da ɗabi'u wanda suke kishiyantansu to afuwa yana daga cikin ɗabi'u wanda addinin musulunci ya bayani a kansa kuma ya yaba shi kuma ya ɗauke shi a matsayin kyaukyawan ɗabi'a wanda ya dace ya kasance mutum ya altizami da shi to yana da kishiya wanda shine intikami intikami kenan yana nufin rashin afuwa da kuma rashin ragowa da ɗaukan mataki na mai da martani wanda yake yana iya kasancewa ya fi ma abin da aka aiwata ma mutum galiba muna ganin wanda suke ɗaukan intikami sukan wuce iyaka wurin ɗaukan fansa saboda haka wannan shine ke intikamin intikami shine kenan shi yake kishiyanta wannan sifa na afuwa yana nuhi kenan kamar da suke bayani isqatu ma yastahiqquhu al min qisasin aw gharama shine zamanto mutum ya kayar da abinda yake da haƙƙi a kan shi dangane da abin da ya shahe kisasi ko kuma abin da ya shahe garama watan hukunci ne na shari'a na musulunci wanda ya lizimce ya kasance an yi kisasi misali mutum ya kasance ya zubar da jinin wani ko ya kasance ya kawar da gaban jikin wani ko ya kasance ya samar da rauni a cikin jikin mutum da abin da ya kama da haka na wanda bayanin shi nan mufassal a cikin babin fiqh wannan bayan da muke na akhlaq yana bayan dangane da siffan afu to amma kawar da kai da kuma yafewa daga kisasi kenan sakayya wanda addinin musulunci ya tanadi gwargwadon laifuka wanda mutum zai kasance ya aiwatar a haƙƙin ɗan uwansa <clears throat> idan ya yi afuwa a kan shi ya ya yafe to shikenan wannan ya ɗauki kenan ma'anan afu ya kawo daga kai kenan ta yadda kenan ba za a zartar da wannan kisashen ba saboda haka za mu gani ko kuma garama garama kinanin kenan bashi kamar ya kasance kenan yana da haƙƙi a kansa dangane da abin da ya shahi wani dukiya kamar yana bin shi bashi sai zamanto ya kada wannan bashin ya kawar da kai daga wannan bashi din ya sauke masa wannan bashi din to wannan yana shiga cikin mafhomin afu kamar yadda malaman akhlaq suka yi bayani sannan suke cewa kuma yana nuhin kenan mahaushai kawar da abu shahi abu da kuma kawar da shi kwata-kwata al misali sukan ba da misali su ce kamar idan aka ce mutum afa an zamb ya yahi daga zunubi ya kawo da kai daga zunubi ai lam yu'aqib alai yana nin kenan mutumin bai yi ukuba ba akan shi kenan ya kawo da kai abu ne wanda ya dace zamanto ya yi ukuba a kansa zunubi ne aka yi irtiqabi laihi ne aka aikata wanda ya dace zamanto an yi ukuba a kansa sai zamanto an kawar da kai ba a yi ukuba a kansa ba wannan sai a ce ya yi afuwa kamar da suke bayani to wannan sifa sifa ce mai matukan muhimmanci mai matukan daraja da kuma kima a wurin Allah subhanahu wata'ala hakanan kuma a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar da zamu gani a cikin bayanan alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam da ma na iyalan gidansa tsarkaka to Allah subhanahu wata'ala da kanshi saboda muhimmancin wannan sifa din da kuma kimanta Allah subhanahu wata'ala ya sifantu da ita a cikin suratun nisa Allah subhanahu wata'ala na cewa aya ta 43 inna Allah kana afuwan ghafura lalle ne Allah subhanahu wata'ala ya kasance mai afuwa ne kuma ya kasance mai gafara ne wato Allah subhanahu wata'ala yakan yafewa yakan kau da kai dangane da zunuban bayansa yakan kuma gafarta musu idan sun nemi gafaransa ashe kenan sifa ce daga cikin sifofi na Allah subhanahu ta'ala kasantuwan shi mai yafewa kasantuwan shi mai afuwa kasantuwan shi mai kau da kai dangane da laihuka na bayansa wanda suke aikatawa ashe kenan ya dace kasance mutum ya ɗabi'antu da ɗabi'a iri na Allah subhanahu ta'ala ya dace mutum ya kasance ya yi koyi da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan sifa nashi na afuwa hakanan za mu gani a cikin suratu shura aya ta arba'in Allah subhanahu wa ta'ala na magana yana cewa faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah innahu la yuhibbu zalimin Allah subhanahu wa ta'ala na cewa duk mutumin da ya kau da kai ya yafe sannan kuma ya gyara abin da adakwai tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala to lalle ladan shi yana akan Allah subhanahu wa ta'ala ma'ana Allah subhanahu wa ta'ala na ganin wannan lazim ne akan shi haƙƙi ne akan shi ya kasance ya ba shi ladan shi a ran tashin alkiyama saboda mai saboda ya sifantu da sifa ta afuwa saboda ya gyara tsakanin shi da Allah subhanahu wa ta'ala kuma lalle ne Allah subhanahu wataala baya son mutane a zalumai. wannan kenan hakikata yana nuna mana kima da kuma daraja da matsayi na wannan sifa ta afuwa a cikin ayoyin alkur'ani masu girma wanda muka karanta hakanan za mu gani Allah subhanahu wata'ala yana bayani cikin alkur'ani yana cewa wa an ta'afu aqrabu littaqwa yana cewa kuma ku yafe wannan shine yafi kusanta ya zuwa ga takwa ne yafi kusanta ya zuwa ga tsoron Allah subhanahu ta'ala ashe kenan tsoron Allah subhanahu ta'ala sifa ne wanda yake mai girman gaske wanda yake da kima sosan gaske ta yanda hanya zuwa gare shi shine kasance mutum yana sifantuwa da wannan sifa ta afuwa kene idan mutum ya kasance yana sifantuwa da wannan sifa ta afuwa to yana kusa ga ya ji tsoron Allah subhanahu ta'ala kuma Allah subhanahu ta'ala yakan darjanta bayansa yakan ɗaukaka bayansa dalilin tsoronsu da suke da shi zuwa gare shi <clears throat> wanda ya fi kowanne karamci daga cikinku a wurin Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya fi kowanne tsoron Allah subhanahu wa ta'ala kenan tsoron Allah subhanahu wa ta'ala shi ne dalilin da zai sa Allah subhanahu wa ta'ala ya darajanta mutum kuma ya ɗaga darajan shi tsakanin mutane to afuwa kuma hanya ne zuwa ga samar da wannan takwa din wa anta afu aqrabu littaqwa saboda haka muna iya ganin a takaice cikin wannan ayoyi masu girma na alkur'ani yana nuna mana kenan sifantuwa da wannan sifa ta afuwa yana da matuƙar muhimmanci na farko dai kasantuwan shi sifa ne na Allah subhanahu wata'ala na biyu kasantuwan Allah subhanahu wata'ala yana ganin lazim ne akan shi ya ba masu afuwa lahadan su ran tashi alkiyama hakanan kuma Allah subhanahu wata'ala nuna mana ita ce tafi komai kusance. ya zuwa ga tsoron Allah subhanahu wata'ala kenan don wannan ma ya dace kasance mu fahimci muhimmancin afuwa muhimmancin wannan sifa ɗin da kuma ƙoƙarin ganin cewa mun samar da ita a cikin zukatanmu a cikin ayyukanmu gaba ɗaya ya kasance mutane ne masu mu mutane ne masu afuwa mutane ne masu yafiya mutane masu kau da kai dangane da laifukan da aka wajaha zuwa gare mu ko dangane da haƙƙoƙinmu ko abin da ya kama da hakan saboda haka za mu iya ganin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne kowa sifantuwa da wannan sifa ta afuwa muna iya ganin hakikanin wannan cikin hadisin da ya zo cikin biharul anwar cikin mujalladi na 91 shahi na 104 hadisi na 14 imam ali alaihi salam cikin addu'an shi yana cewa yana bayan dangane Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa fa in afauta faman aula min bi zalik yake cewa ya ubangiji idan ka kasance kai afuwa dangane da zunubaina to wane ne ya fi dacewa da kai da yin wannan aikin babu wani wanda ya fi ka dacewa da aiwatar da afuwa kai ka fi kowa dacewa da yin afuwa in ji Allah in ji Imam Ali alayhi salam yana sifanta Allah subhanahu wata'ala a cikin addu'ansa wa in azabta faman a'dalu minka fil hukm in kuma zaka azabtar akan zunubi to babu wani wanda ya fi ka adalci a cikin hukunci watan Allah subhanahu wata'ala idan ya azabtar da mutum to sakamakon zunuban mutum ne adalci ne Allah subhanahu wata'ala ya masa hakanan kuma idan Allah subhanahu wata'ala ya mutum afuwa to babu wani wanda ya kai Allah subhanahu wata'ala sifantuwa da afuwa kuma shi ya fi dacewa da wannan sifa ɗin kuma wani yana daga cikin falalan shi ne da karamcinsa da lutufinsa saboda haka nan wurin muna iya ganin dangane da wannan sifa muhimmiya yana nuna mana kenan cikin abin da muke ganin cikin ayon alkur'ani da kuma hadisai musamman wannan hadisi daga imam ali alayhi wanda yake wannan addu'a yana da Allah subhanahu wataala da cewa shi fi kowa dacewa da wannan sifa din hakanan kuma eh, shi ne wanda ya kasance kenan adalcin shi yakan sa ya kasance yayin mutum hukunci akan zunubinsa hukunci wanda yake adili hakanan in za mu koma ga hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ma wannan yana nuna mana hakikanin afuwa wanda wannan hadisi ya zo cikin tambihul khawatir inda wani balarabin ƙauye ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ya rasulallah man yuhasib yawmal qiyama yake ce masa ya manzon Allah wane ne zai yi hisabi ran tashin kiyama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake ce masa Allahu azza wa jal ya bashi an sake cewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya buwa ya kuma ya ɗauka ya kuma ya zai yi hukunci shine zai yi hisabi ran tashi alkiyama qala al-arabi sai shi wannan balaraban kauye ke cewa na jauna wa rabbil ka'aba in ko haka ne na rantsa da ubangijin ka'aba mun tsira sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke ce masa wa kaifa zalika ya arabi ya kenan kake nufi ya kai wannan balaraban kauye qala al-arabi shi wannan balaraben kauye ce yake cewa li'annal karima idza qadira afa yake cewa saboda shi mutum da ya kasance duk mutumin da ya kasance na da karamci i lokacin da ya kasance ya samu iko a kan mutum to yafewa yake yi ina ga Allah subhanahu wata'ala in ya kasance wannan shine mutum da ya kasance na da karamci mutum ne wanda ya kasance na da daraja duk lokacin da ya samu iko akan wani yakan yahewa to ina ga Allah subhanahu wata'ala wanda yake shefi kowa sifantuwa da wannan sifa ta karamci kenan Allah subhanahu wata'ala shine alkarim kuma tabbas yana da iko akan halittunsa gaba ɗaya kuma duk lokacin da mutum ya yi ikirari akan takaitawan shi akan zunubin shi Allah subhanahu wata'ala mai gafara ne <clears throat> wannan kenan za mu iya ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambaye shi amma don ya bincika hankalin shi shi abin da yake gayawa kan ilimi yake gaya ko kuma ina hudi ne haka amma da ya hudi daidai sai ya kasance manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kyale shi haka nan muna da hadisi daga Imam Sadiq alaihi salam wanda ya zo a cikin Biharul Anwar shi ma cikin mujalladi na 75 shahi na 283 hadisi na farko imam sadiq alaihi salam yana cewa ifu man zalamak kama annaka tuhibbu an yu'fa anka kai afwa dangane da wanda ya zalunce ka kamar yadda kai ma kake son idan kasance kai ma wani zalunci ya fi maka fa atabir bi afwallahi anka saboda haka ka dauki ibra ka dauka wa'astu ka lura da gafaran Allah subhanahu wata'ala da gare ka ka yi laifi ba so ɗaya ba so biyu ba so uku ba ga Allah subhanahu ta'ala amma Allah subhanahu ta'ala ya yafe maka kai ma ya kasance kana da wannan dangane da bayan Allah subhanahu ta'ala wannan kenan a takaice dangane da abin da ya shahi sifa ta afo muna fatan Allah subhanahu ta'ala sanya mu cikin bayansa wanda suke sifantuwa da wannan sifa ya kuma taimake mu a cikin dukkanin mu ya tabbatar da mu akan addininsa da fatan mun amfana wa sallallahu ala sayyidina muhammadin وآله الطيبين الطاهرين